Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Ƙasar Jordan ta ce idan har Isra'ila ta ɗauki wani sabon matakin tilasta wa Falastina ficewa daga Gaza hakan zai tsindama yankin cikin ƙangiyar rikice-rikice. Minista harkokin wajen Jordan Ayman Safadi ya ƙara da cewa tushe hanyar hana aikawa da kayayyakin agaji da Isra'ila ta yi zuwa yankin Gaza ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa. Isra'ila ta ba daukacin al'ummar da ke zaune a arewacin Gaza zuwa safiyar jiya Asabar kan su fice daga yankin su koma kudanci. Yayin da ake fargabar tana shirin daukan matakin kutsawa cikin Gaza don kawar da mayakan Hamas. Amma ta ce ta bar wasu hanyoyi biyu a buɗe har zuwa karfe hudun yammacin yankin don mutane su fice daga yankin na Gaza. A cewar ministan matakin soji da Isra'ila ke ɗauka akan Hamas na halaka fararen hula da babu ruwansu lamarin da ya ce zai haifar da cikas ga tsaron isra'ila a gefe guda kuma al'ummar yahudawa da ke zaune a wajen isra'ila sun yi taron addu'o'i a wuraren ibadunsu a ƙarshen makon nan bayan da mayakan hamas suka kai hari kan isra'ilar harin da ya haifar da sabon rikicin da ake ciki malaman yahudawa sun jagoranci addu'o'in neman zaman lafiya da kuma nuna alhinin abin da ya faru yayin da aka tsawar matakan tsaro a wuraren ibadar a birnin pittsburgh da ke jihar pennsylvania a nan amurka ɗaya daga cikin malaman yahudawan ya kwatanta harin na hamas a matsayin wani lamari da ba kawai ya shafi batun siyasar yanki ba ne pittsburgh na ɗaya daga cikin biranen da ya fi fama da matsalar nuna kyama ga yahudawa a tarihin amurka a birnin washington dc jerin motocin 'yan sanda sun yi danda zuwa kofar wani fitaccen wajen ibadar yahuda da ake kira adas israel inda limami aaron alexander ya jagoranci addu'o'in samun zaman lafiya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi kira da a tabbatar an kare lafiyar fararen hula a yankin gaza da isra'ila blinken ya yi wannan kira ne yayin da yake ci gaba da ziyara kasashen yankin gabas tsakiya da wajensa zumar ganin an kauce wa yaduwar rikicin isra'ila da falastinu we discussed in detail our efforts to prevent any act state Blinken kenan yayin taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da Prime Minister Qatar Muhammad bin Abdulrahman Al Thani yake cewa mun tattauna kan yunkurin da muke na ganin wata ƙasa ko wasu ba su ja daga a wannan rikicin ba. Sannan muna aiki tare don ganin an sako waɗanda ake garkuwa da su. Sakataren harkokin wajen Amurkan ya kuma gana da ministan harkokin wajen Saudiya Yarima Faisal bin Farhan a birnin Riyadh. kafin ya da zango a haɗaɗɗen daular larabawa yayin da yake yunkurin ganin an agazawa fararen hular da rikicin ya ritsa da su ya kuma kira takwaran aikinsa na china yayin da falastina ke ta faɗi tashin ficewa daga arewacin gaza da dakarun isra'ila ake tsammanin suna shirin kaiwa samami waɗannan matakai na diplomasiya da blinken ke ɗauka ya ƙara nuni da irin damuwar da ƙasashen duniya ke nunawa kan yawan fararen hular da rikicin zai shafa da kuma yiwuwar dadewa da za a yi ana gubza fada yayin da isra'ila ta umarci al'ummar gaza su koma kudanci a gefe guda kuma mayakan hamas suke kira ga jama'a da kada su je ko ina su zauna a gidajensu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban ukraine vladimir zelensky da prime minister holland mark rudd sun kai ziyara tashar jirage da ke odessa a tekun bahar al-aswad inda suka sha alwashin ƙara inganta matakan kare sararin samaniyar ukraine da kuma samar da hanyoyin da za a gudanar da ayyukan jin kai don a samu damar fitar da hatsi zelensky ya ce kiev na aiki tukuru wajen ganin ta kara asasa matsayinta a yankin bahar al-aswad domin ta samu damar ci gaba da fitar da abincin wanda hakan zai kara tabbatar da ƙasar samun kudaden shigarta ukraine ta zayyana yadda rasha ta rika kai hare-hare kan ababen more rayuwar jama'a da kuma hanyoyin da aka samar don fitar da hatsin bayan da ta yi watsi da wata yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya kan ba da damar safarar abinci daga yankin a watan yuli labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin mu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai ne Kasuwa. Da sunana. alhamdulillah amma allah godiya kai ni yanzu kasuwa ba abin da ban na saida ina zuwa mai ado ina siyo mataloli ina kawowa kwai da shi lemu na budo'i kuma ina zuwa murya ina karin dina ina zuwa gada ina ka albasa dogo ina zuwa ina kawo yan awaki haka da icci ka ba dai abin da ban saida duk abin da muka gani kawai akan hanya daukowa miki eh, ai na gani ga shirin hotta ki tabarkalla a cike take ga tana to yaya haraka kasuwa take haraka alhamdulillah za a ce an gode Allah a kasuwa ba yadda ba ta yi yau a ji daɗi gobe a ji wuya yanzu wannan kayayyakin duka ke kike kawo su ni nake kawo su yaya ne kike kina kawo su to muka siyo kaya da kasuwa muka taho muka yi lodi matsalan mu hanya ce matsalan mu imana cije-cijen hanya wasu kudade da ake biya a hanya kwarai ku akwai kudade in dai hanya mai aduwa ce akwai kudade da ake biya muna biyan dubu dubu muna biyan dubu biyu kan mu zo gida muna biyan wala wajen dubu biyar biyar to wajen hanyoyin wannan ne dai na ƙauyuka karta ce dai kana da alhamdulillah shi kenan babu wani ce eh karta da ce ba ce matsalar mu kare kamar su icce ma da kike ka babu wani matsala ice ba matsala in dai kai fafiyan kan kai da yar takardar ka shi ke na i takardar ice akwai ta da ake ina da takardar ice eh, kana iya daukan ta sati kana iya daukan ta wata in ka biya baka da matsala to yaya batun ciniki ciniki ana samu alhamdulillah tun da in kai ɗauko kaya kamar ladi na mai aduwa kan subdu ka saida kuma ya ka koma haka nan ne akwai kasuwa ana sa yanzu wannan bugunan sidahun da na gani da su kada su dankali nake gani ga sunan da su doya duka daga mai aduwa ne kike kawo daga mai aduwa nake kasu mm. iman kana iya daukowa hayal mota gaba daya da kai har kayanka kuma wataran muka dauko da mutane haka nan muke tawa muna tawa da komi da komi to ya tsarin cinikin nake kama kawai zawa ne ake a saya a baki kuɗi hannu eh to wasu suna ɗaukan na sati wasu ko kuɗi hannu suke ɗauka eh suka biya suke ɗauka wasu ko na sati wannan a kai sai za su zo su baka kuɗin ka su wannan ka sai da musu ta yi kenan kina yin cika biya na sati ina cin ina yin cika biya na sati cika biya muka zo ran ladi war haka war haka tun muna gida mun sha ruwa mutane mata sun zo kowane ya dauka ya je ya da subdu kuma ya kawo kuɗi subdu ake su da daddare kenan kowace kasuwa ranar da take kasuwa garin kike zuwa eh kowace kasuwa ranar da take kasuwa nake zuwa in gada ce in teran litinin dogo in je laraba mai ado in je laji ladi haka nan ne murya in je laji ladi shi wataran in je murya wataran in je mai ado ladin Eh, ina ina rarraba in na je mai ado wannan satin satin gaba yin murya haka nake to kamar wani irin matsaloli ne kuke cin karo da su musamman ma kamar to bangaren bashi gaskiya akwai matsaloli tsakaninmu da mata yan uwanmu nan da in ka zo daga kasuwa a zo ana maka dariya a amshi kayanka tabarkalla bismillah kamar yanzu yanzu za a ka maka shuru sai ka ji babu in ka nema ma macen wata ran ta gaya ma magana ana sa matsaloli gaskiya kai wani abin sai Allah kawai wannan shine ma yake kawo muku kamar ragewar jari ko kwa kwarai kwa shine ma yake kawo matsalar jari tunda yanzu a ce ina da ɗari biyu eh jika ɗari biyu na fara zuwa mai aduwa daga nan kan wata insha Allah ya ka ganta jika koma jika ashirin saboda matsalar bashi sai dai kana da jari na kirki wannan ko kana da mai taimaka maka ne so a rika taimaka maka haka ne tukun kake samu ka tashi yanzu wannan iccen kan iccen naki kamar nawa nawa kike saida su da wannan tuluna ga randuna duka nawa nawa kike saida su eh to kan icce muna saro shi dala tamanin tamanin mu zo mu saida shi jika jika to shi kuma tuluna muna ɗauko randuna a dala sattin sattin mu zo mu saida su jika jika su ma jika jika nake saida su tulu kwarila arba'in muke saro su mu saida dari dari to su dai cije-cijen su ne sabke da ura shine matsalar tulu da rami wannan kuma da nake gani kamar kayan yara ne halawoyi ne na yara da biskiti da sauransu su ma mm, su ma haka nan muke salo su su wannan daga mai ado muke dauko su sashe sashe ne in ka dauko sashe a dala ɗari ka sai da ɗari da hamsin kika ce kina sai da dabbobi ko kaji ne mm, ina kawo zabbi ina ka kaji kuma ina ka yan awaki zabuwa dai armi haka mata da namiji ina saro su jika biyar yanzu sai da su jika goma eh, kaza da zakara ko ina saro su jika uku yanzu sai da su jika biyar sayuwa suna karbuwa a suna sayuwa alhamdulillah bare gabanin sallah wannan muna samu wallahi ko da dari ka ka baka jin shakun komi sayuwa suke kuma kin dade kina wannan kasuwancin wallahi na shekara biyar ina yin wannan kasuwancin gaskiya na shekara biyar tunda na gane kuma gaskiya ban na zama samun alheri eh ana samu sai dai bashi ne matsalan ana samun alheri wala ana samu sai dai bashi ya to malama ya haga kike kina ɗaya daga cikin mata 'yan kasuwa na nan shahada magana kasuwa ta da girgir nake zuwa girgir nake zuwa kuma yanzu a shekara uku zuwa hudu ban je ba ina nan baya ban na kayan girgir wata kasuwa ce ake ce mata kariya da girgir muke zuwa kuma nan kariya kin da karamar kasuwa ce kuma sai allah mata albarka yanzu shekara hudu zuwa biyar a nan nake cin kasuwa to kamar girgirgin da kike zuwa simi simi kike siyowa miso ice miso nono miso ciku miso dungulan shanu kai da kayayyaki biya suka biya da sauransu duka daga can muke kawowa ya kasuwa take a ah, da albarka don ma dai yanzu an yi yawa eh yanzu kasuwa an yi yawa da aka ci riba kasuwa yanzu mai yawa arasa albarka dai ba kaman ba da yaya ciniki to ciniki alhamdulillah kai bana babu ciniki kawai sai dare yin asiri wallahi babu kasuwa ta komi ma babu kasuwa kamar yanzu daga ina da ina ake zo ana sayan kayan naki su iccen su sauran kayan da kike saida ake kamar daga nan a zo wani a siya wallahi babu daga inda ba a zauwa sabon gari birni garin mala ta walala haro banda an san da wannan sana'atu a zo a sai dingule a zo a sai nono a zo a sai ice ta kuɗi duka yin duka yi nake Allah kamar shi wannan ice kina kawowa manyan motoci ne kike kawowa ko kwa manyan motoci ne ke kawo eh na ice ba wallahi daga can nake sarawa in doro ma mota in kika ji daga can dama akwai masu tara miki ko bayani akwai masu tara mini kuma akwai motocin da suke kai kaya difa hmm. in suka sauke ne kuma suke doko mu wani min shekara ba goma hmm. wani ya yi goma wani min shekara bakwai ko muka bar kayan namu muka je kasuwa da laraba muka ci muka tawo mu muna gida ake kawo mu to shi iccen kaman ya ne kike saida shi kashi kashi ne kike yi ko kuma a'a mota mota ne kike saida ko ya ne muna saida kaman mun ɗauko shi a mota muna saida layi layi layi in ice iya tsada muna saida shi kasattin in ice kamar yanzu rani ne jika hamsin muke saida layi guda ko mu yi kishin shi kawo rudu kuma kina ana miki wasu kare eh ana wasa min nima kuma ina saida a gida ba mm. kamar ishirin zuwa hamsin zuwa dari muna saida to kamar wani irin matsaloli ne kuke cin karo da su a cikin irin wannan harka ta kasuwanci to wallahi ni dai bani da matsala a tare da masu gandun dashi bani da matsala gaskiya ina da takardu ina da takardu da eh, matsala tare da su to kamar wajen ciniki nake da matsala kamar ya ne kike na ki kawai mutum ya zo ya baki kuɗi ne sai ko kuma akwai wasu suna ci a ci wannan cika biya su ba da bashi da sauran suke biki wannan tsarin wallahi na muna cika biya muna bada wani ya cinye ma ya cinye abada wani ya baka haka ne eh wani ya zo da kuɗin shi kuma ya saya kina ana samun matsaloli na bashi muna samun wala matsaloli yi eh, wala na bashi mai ya zo ya doka ya ce ya kama baka kare ganin shi wani ya bada wani bai ya bada ba kamar ya kike ganin mata wanda sa son yin sana'a za ki ga gashi nan yanzu sai a ga kamar mata sa iya yin wata sana'a ba kamar yanzu wannan sana'a da kike yi mota kike shiga a kawo miki manyan motoci na ice a kawo miki bididdika na mai da nono da sauransu kamar me za ki iya ce ma sauran mata wanda har yanzu ba su gane sana'a ba. wuce yanzu dai yara mata muna shan hankalin su ko ba haka ba muna ta ku koyi sana'a ita sana'a gaskiya ba ya katsa abu namiji ya baka in dai kana sana'a in dai shi namijin wayayye ne kai ya hana mata shi sana'a sana'a karuwa ku ce ta ku duka yana wannan wannan sana'a an ci ribarta an ci amfanin ta sosai a ah, mu sana'a mun ci ribarta tunda mu da muka fara ta maza mu muka tambaya za mu shiga wani za mu shiga kasuwa suka ce Allah ki yi Allah ba da sa'a kuma ga shahada muke ga wani la'abin a ah, mun ci awani a ah, mun gode mun gode kuma yaran matan suke zuwa muna kwatanta musu mu ma ya da muka sha wuya amma da muka yi haƙuri tun ban mu tun ban mu zarin mu je mu so kuɗin bai koma ba bin ma wasu halin koma miki ana haka ana haka muka ciyo kan kasuwa yanzu abin gaskiya masha Allahu an gode amma bana gaskiya babu kasuwa bana duniya da kaci ishin kasuwa ta duniya da kaci gashi azumi ya zo ga rani ga babu ciniki amma yanzu gaban nan mu damina ce za ta kama layi ce za ta zo insha Allah kowa Allah zai bashi baki da ban shi Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana pastor danladi jeji wannan karin da muna ciki nasiha da zan ba mutane ita ce bari kowa ya yi biyayya ga mahukunta ga ma ba wani mai iko sai dai yarda mai duka mahukuntan da suke nan kuwa naɗin mai duka ne saboda haka duk wanda ya yi wa mahukunta tsayayya ya yi wa umarnin mai duka kenan masu yin tsayayyar nan kuwa za a yi masu hukunci domin kuwa mahukunta ba abin tsoro ba ne ga masu aikin nagari sai dai ga masu mugun aiki kana so kada ka ji tsoron mahukunci to sai ka yi nagarta sai kuwa yaya be ka domin shi bawa ma duka ne don kyautata zamanka amma in kai mai mugun aiki ne to ka ji tsoro don ba a banza yake rike da takobi ba ai shi bawa ne na mai duka mai sakawa mugun da fushi saboda haka wajibi ne ka yi biyayya ba domin gudun fushi kadai ba amma domin lamirin kuma shi ne ma ya sa kuke biyan haraji don su mahukunta ma'aikata ne na mai duka suna kuma yin wannan aiki a koyaushe ku ba wa kowa hukuncinsa masu haraji harajinsu masu karban kudin fito su na fito waɗanda suka cancanci ladabi ladabi waɗanda suke cancanci girmamawa girmamawa kada hakin kowa ya zauna a kanku sai dai na kaunar juna domin mai kaunar makwabcinsa ya cika shari'a kenan nasiyan da zan bawa mutane kenan a ecclesia na bari kowa ya yi biyayya ga mahukunta gama ba wani mai iko sai da yardar Allah mahukuntan da suke nan kuwa naɗin mai duka ne. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Kamar yadda muka yi alkawari a satin da ya gabata, shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa akan acid peptic disease. Idan za a iya tunawa a satin da ya gabata, Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi ya yi mana cikakken bayani akan APD da abubuwan da ke haddasa su, alamun su da ma irin gwaje-gwajen da ake yi don gano irin waɗannan cututtuka. A wannan satin, likita zai ci gaba da yi mana bayani kan mutanen da suka fi kamuwa ko kuma cin karo da irin waɗannan cututtuka na APD wato acid peptic disease. Likita gare ka. To gaskiya dai bincike ya nuna cewa kowa zai iya kamuwa fama da wannan cututtukan sai dai bai cika faruwa a shekaru na yara ba musamman da suke shekara 18 ko 20 yi kasa yawanci daga shekara 25 ne ya sama akan same shi kuma bai ma cika faruwa ga wanda suke shekara 60 ba yawanci wannan shekarun 25 zuwa 30 40 50 60 fi aukuwa sai dai wani gudu ba hanzari ba ga yaran da suke zuwa asibiti ake yawan ba su diclofenac ko kuma ibuprofen ko kuma indomethacin musamman suka zo da zazzabi ko na makamancin haka har ake daura su akan magungunan ko da shekaran su goma goma ne ko sha biyu ko sha uku ba abin mamaki ba ne a gaba samu irin wannan cuta na acid peptic disease saboda already an fara ba wa shi wannan eh, helicobacter pylori infection din dama tare da shi mai causal lining din jikin mutum wato tattimbin mutum kenan ko kuma hanji ya fara dan daye wato na daye wanda yake yin nan to zai iya jawowa a lot of other conditions kamar irin su bacteria din su shiga gurin har sai su fara replicate wato sai su fara girma su zo su fara cin gurin tun mutum yana yaro sai ga dan shekara shekara sha takwas ko sha bakwai an kawo shi yana da irin wannan ulcer din sai ka fisa ta ina ya samu duk da dai akan iya yin gado amma kuma ba wani babban bincike da ya nuna haka kamar yadda ake cewa ma gajiya yana iya dagawa ga wanda suke da shi to shi ma dai wannan bayani ne on its own amma kuma bincike ya nuna kan tabbas in yi yawa mutum baya samun hutu baya samun damar cin abinci har abincin ya kasance ya narke a cikin shi ya zo ya fita ta bayan gida to shi ma yakan iya daga wannan cuta na acid peptic disease To likita ko za ka iya kwatanta yawan mutanen da ake samu da irin waɗannan cututtuka musamman ma a nan Najeriya? Gaskiya yawan samun mutane wanda suke da irin wannan cututtuka a Najeriya suna da yawa. Kamar da muka sani muna da akalla population mutum miliyan ɗari biyu da ashirin so ba abun mamaki bane mutum miliyan saba'in zuwa ɗari ma suna da shi sai dai wa'insu nasu yakan tashi kowane rana wani sati sati wani wata wata wani kuma har ya kai kusan wata shida ko shekara ga musamman wanda suke kiyaye abubuwan da ya kamata a ce sun kiyaye suke shan magani to ba dole tashi ba kamar da na faɗa ne ai kusan rabin duniya suna da irin wannan H pylori a jikinsu amma ba shi yake nufin suna da cutan ba amma ba abun mamaki ba ne ya kasance cewa mutum bayi da cutan kuma amma yana da wannan acid peptic disease din to sai za ga kowane kusan mara lafiya in ya zo maka asibiti sai ce maka yana da ulcer not knowing that ba dole ulcer yake da shi ba za ta wa wani cuta ne mai kama da ulcer ɗaya daga cikin wanda na faɗa din shin esophagitis ne gastritis ne duodenitis ne ko kuma zolinga ellison syndrome so duk wannan ba mu san mu sani ba amma wani gudu ba hanzari ba wannan ma yakan iya zuwa da wani alama daban wanda ba su yi kama da ulcer ba sai ce maka ulcer ne alal misali yanzu muka dauka akwai wanda suke da pancreatitis akwai wanda suke da hepatitis akwai wanda suke da enterocolitis akwai wanda suke da enteritis akwai wanda masu colitis akwai wanda suke da peritonitis akwai wanda su pyelonephritis irin su cholecystitis cholelithiasis nephrolithiasis duka nan in mutum ya same shi a jikin shi sai ce maka yana da ulcer so in likita bai tsananta a bincike da kyau ba da gwaje-gwaje to sai ya kasance karshe ya bawa mutum magani da bai kamata a ce ya sha bashi ko mutumin already tunda har likita ya bashi magani to fa sai ya fara samun wannan bilifin kan akan eh cutan da yake da shi din kenan wanda kuma ba wai hakan yake nufi ba to sai sa mutum yana da kyau in ya zo asibiti kare ce ga cutan da yake da shi na ulcer a'a ya bari sai likita ya tabbatar ya duba ya gani da kanshi in ba haka ba atlas ba mu ake wani yana da kidney stones ne to sai zo ya ba shi ko maganin ulcer so ko kuma abin ya yi muni ba abin da ya kai shi ma muni shine mutumin da ya zo da angina pectoris wato wani tsananin ciwon kirji ne wanda shi ma zai kama da ciwon ciki saboda irin yanayin motsin wannan ciwon kirjin wanda kuma yawanci ya fi nuna alamu akwai matsalan zuciya wani abu shi myocardial infarction kenan ko heart attack da aka sani to likitoci da yawa da wanda ba su tsananta a bincike ba sai ga sun maka mutum maganin ulcer to shine kuma inda ake iya samun wannan problem din heart din ka ga dinga damun mutum continuously mutum ya ta sha maganin ulcer amma kuma bai warke ba saboda ba dan komai ba mutumin da ya zo asibiti sai ya na da ulcer shi kuma likita sai bai bincike da kyau ba sai ya bashi maganin ulcer not knowing that angina pectoris ne wanda yake kokarin causing myocardial infarction ko kuma costal chondritis ko kuma other condition din da babu dangin iya balle na baba wanda ko ka ba da maganin ulcer ba zai taɓa yin aiki ba To likita daga ƙarshe wace shawara za ka ba masu mu kan yadda za su kare kansu daga cin karo da APD da ma sauran cututtuka baki ɗaya? Daga cikin manyan hanyoyin da zan ba da shawara na kariya su ne ga wanda aka tabbatar da suna da irin wannan acid peptic disease ɗin da na lissafo a baya musamman gastric ko kuma duodenal ulcer to gaskiya babban daga cikin su sune su yi haƙuri su kiyaye abubuwa kamar haka. Na farko dai shine ga wanda za su yi azumi ta kama dole to su tabbata sun yi sahur mai kyau kuma kar su tsananta su ce dole sai sun yi azumin saboda already in mutum baya da lafiya Allah ya riga da ya kawo masa sauki to kada ce zai tsananta wa kanshi. Na biyu kuma shine duk abinci da ya kasance akwai tsami a ciki ko yaji ko maiko ko kuma gas wa'insu ma sun ce har da wake sai a yi haƙuri da cin su gabaki ɗaya amma in mutum ya ce zai ce ko da kaɗan ne ma to ba mu mamaki bane zai iya fama masa wannan ciwon kuma zai iya fama mata wannan ciwon da har sai an zo asibiti a zo a ta fama sai na gaba kuma yawan shan ruwa mai tsafta yana taimakawa matuka kada ya kasance ana shan ruwa kowane iri saboda in ya kasance mutum yana da wannan ulcer din ya zo ya haɗu da typhoid sai abin ya zo ya yawa ga ciwon ciki na ulcer ga ciwon ciwon ciki na typhoid sai zo ya bata mutum ciki ga gutawa ga amai ga zazzabi ga tsananin ciwon cikin kuma a zuwa ta bada magunguna masu yawa ta kashe kuɗi wanda kuma eh aka samu lafiya amma kuma ba sai an kai ga haka ba so jikin manya manyan abubuwan in dai aka kiyaye wannan to da dan Allah subhanahu wataala sauran ma za su zo da su amma in dai ba kiyaye ba aka ce za a ta shan magani ne zalla to ba akan samu resistance na wa'annan magunan da ake sha daga cikin magunan kuma kun san akwai irin su proton pump inhibitors ma da H2 receptor antagonists ma da antacid muna da irin su prostaglandin analogs muna da other ones irin su ah, mucosal barrier fortifiers muna da wanda su aikin su sai eliminate wani helicobacter pyloric infection ne wanda wata rana in ya kasance cewa ta kama dole maganin da muke bayarwa ba su yi aiki ba to fa har sai an je ga ana yin fiɗa mutum wato surgery kenan wanda shine zai iya taimaka gurin cin nasara daga cikin iri-iren wannan surgery din akwai irin su vagotomy vagotomy shine yayin da aka datsar da jijin da yake kama taimakawa wannan acid din da in yi yawa yake fama ciwon da mutum mai ulcer yake da shi so kun ga aka datsar to wani acid din ba zai na zuwa da yawa ba zai kasance ba zai ba zai na zuwa ba kwata kwata to hakan kenan zai sa insha Allah ga wanda yake da tsananin ciwon ciki irin wannan ulcer din ya zo ya rage samun kuma ya bari kusan ga baki daya akan irin su pyloroplasty wanda yakan taimaka gurin ƙara faɗaɗa wato ainihin sashi na hanjin mutum dan abinci yana wucewa ga yanda kare yana takura yana taba ciwon yana fama ciwon akan irin su gastroenterostomy akan yi irin su wani abu shi subtotal enterectomy wanda shi ma duk dai aiki ne ake daban-daban kala-kala don ganin ya za a yi a ci nasara wurin shawarwa kan wannan matsala na ulcer din daga cikin ayyukan kuma su ne kamar haka don a samu ne a tsayar da acid din ko a rage yawan acid din ko kuma ya kasance an rage karfin acid din ko kuma a cire shi ga baki daya ko kuma inda ciwon mutum ya ji ya za a yi a sa abun da zai rufe wannan ciwon ya rage zafin ciwon so ɗaya daga cikin cikin magungunan kenan to amma kuma aka lissafa da yawa daga cikin su ba sai an kai ga haka ba in dai mutum ya yi abubuwan da na faɗa kuma insha Allahu ta'ala sai ga abin ya zo da sauki wa mutum gabaki daya shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin Dr. Muslim Bello Katagum ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar. har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.